biyo bayan ƙorafe-ƙorafe da majalisar dokokin najeriya ta yi akan rashin ɗaukan ƙwararan matakan daƙile cutar coronavirus da ta riga ta shigo najeriya ministan labarai da al'adu lai muhammad ya roƙi 'yan najeriya da kada su tayar da hankulansu We are therefore urging Nigerians not to fall for the antics of purveyors of fake news and disinformation. A nan, Lai Muhammad yana cewa, mun san cewa a irin wannan lokaci za a yi ta yada labaran ƙarya da jita-jita don haka muna buƙatan 'yan Najeriya da su yi hattara kar su faɗa tarkon masu watsa labaran ƙarya. Lai Muhammad ya ce suna aiki da dandalin sada zumunta na Facebook a kan lamarin inda ya ƙara da cewa. Fortunately, Facebook is working with us in this regard. They have asked Nigerians to report any false or misleading report on Facebook and Instagram pages so they can immediately bring them down. ya ce Facebook sun buƙaci 'yan Najeriya da su kai rahoton labaran ƙarya da na ɓatanci a kan shafukan Facebook da Instagram don a gaggawar sauke su. Sannan sun ba da tabbacin suna ɗaukan mataki don cire duk wani saƙo na ƙarya ko wanda ka iya zama hatsari game da wannan lamarin da ma na kiwon lafiyar jama'a a Najeriya. Shi ma babban sakatare a ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa Abdulaziz Mashi Abdullahi ya yi nazarin ciwon corona da kuma matakan kariya da suka ɗauka akan hanyoyin dakile yaduwar cutar. Mu a cikin binciken mu mun gano cewa wannan cuta kwana sha hudu ne ta hanyar da za a iya gano mutum ya zo shigo da ita inda daga China ko kuma da ko'ina shine matafiya ta jirgin sama. kuma mun gano cewa yanzu muna da filin jiragen sama guda biyar wanda mutane ke sauka da kasashen waje akwai a lagos akwai a abuja akwai a kano akwai a port harcourt sai akwai a enugu na enugu ana gyara yanzu so baya aiki so duk chances cewa mutum zai shigo da wannan ta wannan guda hudun ne ma'aikatanmu aiki suke ba dare ba rana an shirya da su an koyar da su an duk an nuna masu alamomuka da yadda za a yi wa'annan kamar kyamara in ta zo duk wani fasinja ya sauko zai wuce ta wannan kyamara idan akwai alamar cewa yana da zazzabi wannan abin ga kyamara za ta nuna za a ware shi daga nan kuma a ci gaba da bincike Mashi Abdullahi ya ba da shawara kamar haka. Akwai wasu alamomi kamar wajen guda biyar da kuma shawararki guda biyar da ke abuwa. Na farko duk wanda ya je na ko zazzabi ko mura ko tari wanda ya kici ya kicin yawa ya kai kanshi asibiti. A halin yanzu ministan labarai da al'adu Lai Muhammad ya ba dukkanin ma'aikatan watsa labarai na gwamnati tare da haɗin gwiwar hukumar wayar da kan al'umma da su jajirce a ƙoƙarin su na wayar da kan 'yan Najeriya. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.